to akwai wani da ya zo da tambaya ya yi wa Allah bakance ne zai azumin shekara guda irin na annabi Dawuda ka ɗora kanka wahala da yawa <laughs> manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ita kan tafi bakance fa ba ta kawo bukata ta kansa ya faɗa kada ka ɗauka wai in kai wa Allah bakance wai bukata ka za ta biya kenan an halatta bakanci amma ba a yi encourage ɗinka kai bakanci ba to yanzu shi yanzu ya yi bakancan sai ce kuma gaskiya yanzu yin abin kuma ya fara gagararsa gaskiya sai ka yi don bashi ne na Allah ka sai dai idan ka zo gabar da ba za ka iya yin mai azumi ba ka kai gabar da ibn abbas ke nuna za ka ne ciyar to sai ka ciyar makana kullum yomin tunda ka ɗauka za ka yi azumi yau ka me ka aji yau ka yi azumi yau ka aji yau gaskiya zama wajibi a kanka dan bakance ne shi kuma bashi ne na Allah idan mutum ya yi sai da haka kamar da ka ce in sai ka yi sai an cika ba za mu ci gaba da ma'adda Allah ubangiji ya baka karfin yin abin amma shi bakance in kai bashin Allah ne sai an yi wannan azumin mutum ba bai mutu ba sai dangin zuma idan mutum ya mutu bai yi ba danginsa sai sun masa amma azumin ramadana in mutum ya mutu bai ba ba za a rama masa ba amma wannan na ba a karshen wallahi sai a rama ka bashi haka mutane su yi kokari a alkawari aka yi wa Allah ai amma dan Allah a daina kar ka ƙara yi an gani kawai ka roki Allah ya baka abu zai baka shi Allah ba wai wannan wahalar yake so kai ba amma fa in kai sai kai Allah mana jagoranci